بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد منا ندي منا بيان آه، إذن الله ديني وشرعي دكما قدري كوني to mun zo akan hukum da tahrim hukum abin da Allah hukumta tahrim abin da Allah haramta to akwai abin da Allah hukumta shar'an kuma ya hukumta shi qadaran akwai abin da Allah ya haramta shar'an kuma ya haramta shi qadaran mu fara da na farko abin da Allah ya hukumta dinan wa shar'an Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid Allah ya hukumta Allah yana hukumta abin da ya so amma abin da Allah ya hukumta ya so shar'an Allah ya hukumta Allah ya halitta muna bahimatul an'am illa ma yutla alaikum Allah ya hukumta abin da muka faɗa muku haramun haramun ne kar ku yi to Allah ce kar ku yi amma wa'ansu sun yi ka gani da yake hukuncin Allah ne na shari'a an samu an sun saba mishi sun yi abin da suka so to amma in aka zo gurin hukumin Allah kadari ba wanda ya isa ya saba ma Allah a nan kamar da aka bani aka min bayanin eh, annabi Ah, yusufa alaihi salam tare wanda allah subhanahu ta'ala ya yi bayani to wan shi da aka je can aka neme shi aka aka aka je suka je neman ɗan'uwansu bayan sun sa shi a rijiya da ba su same shi ba sai babban wanshe ce falan abraha al'arda hatta ya'zana li abi ya yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimi to a nan gurin allah subhanahu ta'ala abin da ya hukunta to bayan da za a yi wani ya saba ma wannan hukuncin saboda hukuncin allah ne subhanahu wa ta'ala haka in allah ya ci ƙala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna rahman musta'anu ala ma tasifun to duk abinda da dai allah hukunta ƙadaran shi zai afko ba wanda isa ya saba mishi sai mu zo gurin tahrim Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muna shar'an mata iri-iri sai da ya karanta matan da Allah ya haramta muna kahin mata Allah ya haramta muna cin mushe Allah ya haramta muna shan jini Allah ya haramta muna cin naman alade wannan shari'a ce shari'an wa dinan to me yake faruwa duk da Allah ya hakumta ya haramta to an samu an sun sun haram an sun sun sun amsa kira wa an ko sun saba ma wannan abin da Allah haramta sun ci mushe sun sha jini sun ci nama alade Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir duka Allah subhanahu ta'ala ya haramta wannan aya ta biyu Allah subhanahu ta'ala ya haramta mana iri goma sha hudu daga mataye wannan shari'a ce wannan matayen iri goma sha hudu haramun ne mutum ya aure su haramun ka auri ɗaya daga cikin sha hudun nan ya kai musulmi Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum Allah ya haramta ka auri matar ka amri uwarka wa banatukum Allah ya haramta ka auri ɗiyanka mata wa akhawatukum Allah ya haramta ka auri ‘yar uwarka mata ko ya ko kanwa duka wa ammatukum Allah ya haramta ka auri ammarka ita ce ‘yar uwar babanka wa khalatukum Allah ya haramta ka auri khalakka ita ce ‘yar uwar mahaifiyarka ko ya ko ƙanwa. wa banatul akhi Allah ya haramta ka aure ɗiyan ɗan uwanka mata ba ka auren ɗiyar wanka ko ɗiyar ƙaninka haramun ne kuma ko ƙaƙa yake donka ko li abbi ko li ummi ko shaƙiƙi ko minar raba'a duka iri hudu ba za a aura ba wa banatul ukhti haka kuma ɗiyan da ‘yar uwarka ta haife su ko ‘yar uwarka shaƙiƙiya ko li abbi ko li ummi ko li raba'a saboda ɗiyanka ne haka kuma wa ummahatukum lati arda'nakum haka matar da ta shayar ka mama sunanta uwarka haramun ne ita ma ka aure ta haka wa akhawatukum min ar 'yan uwanku wanda kuka sha mama tare yau in aka wata yarinya da kai da ita kun sha nonon wata mace tare ta zama 'yar uwarka wannan haramu ne ka aure ta wa ummahatu nisa'ikum haka kuma iyayen matanku matar da ka aura to uwarta uwarta uwarka ce baka iya aurenta kwata-kwata wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati haltun bihin ita ce agora in ka auri mace tana da ɗiya mace ya karama to tun da ka auri uwarta wannan yarinyar ta zama haramun gare ka ba ka iya aurenta kwata-kwata amma in dai ka sadu da uwarta don yana yiwa wani gurbin yau an ɗaura aure ka han a sadu da ita aka yi sake wannan babu laifi amma in dai ka sadu da uwarta ko so ɗaya to wannan yatta ta ta zama ɗiya ce gare ka ba aure tsakaninku kwata-kwata sai kuma allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ce wa hala'ilu abna'ikum su ne matayen ɗiyanku wanda suke halal ga ɗiyanku min aslabikum amma ɗiyanku wanda suke daga cikin tsatsanku don irin karan da a ce ɗanwa da ɗanƙani ana ce mishi ɗanka ba su ba wanda suke na tsatson su ne ake nufi sai Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtain kuma shi ma haramun ne mutum ya hada ya da kanwa haka ya aure su gaba daya ya hada ya da kanwa ya aure su to mutum ba iya in ya auri kanwa ba zai iya auren ya ba in ya auri ya ba zai auren kanya ba don abu za a hada su ba a gida daya wannan abin da aya ta bayyana kuma hadisi ya bayyana ba a haɗa yarinya tare da ammata ko kuma a haɗa yarinya ita da halatta wannan shi ma yana cikin haramun saura kuma na sha hudu wal muhsanat kuma mata wanda suka yi aure duk wata mace ko baka haɗa komai da ita ba tunda tana da miji haramun ne ka ce kana neman ta da wa'an suke nemi mace ya ce ki ce mijinki ya sake ki don aure ki to wa'annan duka allah ya haramta su amma me yake faruwa ai an samu wanda suka saba ma hukuncin allah suka yi koma bayan haka to wannan kenan haramci ne wanda yake shar'i dini amma in muka zo haramci wanda yake kauni in allah ya haramta abu kaunan da kaddara to ba wanda ya isa saba mishi yahudawa bani isra'il da suka saba ma Allah lokacin annabi Musa salam Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ard Allah ya haramta musu su gane hanyar baitul maqdis ko gane hanyar da za su je ƙasar masar suka ɗemuwa suka dinga gewe-gewe a jeji shekara arba'in Allah ya haramta musu to ina wanda zai zo ya gwada musu a tunda Allah bai yarda ba su isa ba kewaya suke cikin ubangijin nan suka hayyafa wanda aka haife shi har shekarun su kai arba'in ba su gane hanyar da za su je ba Allah ya haramta musu su je a kan lokacin nan haka kuma والذين في أموالهم حق معلوم mahrum المحروم sail wanda yake bara yana roƙo mahrum wanda Allah ya hana mishi to wanda Allah ya hana mishi waye sai ba shi kaga dai zai tabbata da wannan talaucin rayuwar shiruka ko da ya yi bara ko da an bashi ba zai zama mai wadata wai wadatu tunda Allah ya haramta mishi wannan kaunan kuma Allah haka ya yadda haka in muka zo gurin abin da ya shafi wasu kalmomi wanda ya zamanto su ma suna cikin abubuwan da Allah ya haramta kaunan to ba wanda ya isa ya yi abin da Allah ya haramta kuma abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta shar'an to sai a samu an sun saba ma abin da Allah ya ce kuma yana faruwa a duniya haka to mun gane yanzu ashe kuddura Allah akwai ta shari'a wadda ana iya a saba ma Allah a yi kuma bayanta kuma akwai ƙudura a cewa da take kauniya ƙadariya wannan ba wanda ya isa ya saba mata abin da Allah yake so shi zai faru shi zai samu bas ba wanda ya isa ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a wannan abun ko mun gamsu daga wannan bayanin saboda masu cewar ƙudura Allah kenan su ne ba su fahimta ba don haka abin da allah duk yake so shi zai faru inda abin nan yana cikin ƙuddura yana cikin kauniya kuma abin da yake cikin shari'a yana iya canja da iko allah subhanahu wa ta'ala ya canja kuma wanda ya canja shi ya saba ma allah subhanahu wa ta'ala sai kuma allah ya mishi a sakamako daidai da wannan canjawar da ya yi to hadisan suna da yawa suna da yawa da ayoyin suna da yawa su ma duk suka kumshi wannan ma'anar wanda ya kamata mu gimsu da su saboda mu shiga wani abun kuma wanda za mu fahimta insha Allah a wannan zama da za mu yi mai bi mishi wanda tun da wannan dai an ƙosar da shi da bayani wanda yake neman gaskiya zai fahimci abin da ake nufi a cikin nan wanda yake ya fito fili da ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata a sani kuma duk abin da yake kauni ba zai fita ba daga ƙudura Allah subhanahu wa ta'ala a shi kauniya sai dai kalmomi wanda suke suna cikin umarnin Allah diniyan shar'iyyan su kaɗai ne wanda mutum yana iyawa ya saba musu kuma ya saba musu ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai da ya saba ma Allah Allah zai kama shi da wannan sabon kuma ya mishi sakamako daidai da sabon da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala muna fata ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon mu faɗi daidai kuskure in mun yi allah ya yafe muna kuskurenmu in kuma a mun faɗi wani abu wanda yake bukatar gyara in muka gane shi sai mu gyara bayan haka shi ne muna fata ubangiji subhanahu ta'ala allah taimaka muna allah ya ba mu iko da juri mu dake mu fahimci addinin musulunci fahimta mai kyau wannan duka bayanin da muka yi yana cikin aikin zitace wanda imani yana tare da shi aikin zuciya aiki ne nagari gari jat wanda ya kamata mummunai su rinka kiyaye aikin zutace fiye da aikin gaɓoɓi saboda mun yi bayani can gaba zuciya ita ce sarki to gaskiya mu kiyaye aikin sarki fiye da kiyaye aikin matalauta sarki a nan zuciya matalauta kuma gaɓoɓi to mutane yanzu hekatar da an fi kula da aikin harce wanda zai faɗi ko kuma aikin gaɓoɓi wanda suke yi fiye da aikin zuciya aikin zuciya shine na gari wanda in mutum zuciyar shi ta ingata ta zama mai kyau to albishirin shi duka gaɓoɓin shi sun zamanto masu kyau aikin da za su yi du mai kyau ne babu wani gyara ba wani suka da iko Allah subhanahu wa ta'ala amma in zuciyar shi ta lalace ta zamanto tana da cuta ta zama tana tana abun da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to a sani to shi ma su ma gaɓoɓin da harcen duka za su bi bayan zuciya duk inda ta ɗauke ƙafashen za su aje tasu sai ka tadda kuma mutum yana ta abubuwa na sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bari ba har mutuwa ta mishi kuma ya tafi bai bai ya tafi da wani mummunan alhali nasarar salama wannan shine za mu tsaya a nan insha Allah ina fata ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya taimaka muna Allah muna buɗe Allah ya sa abin da muka faɗi yayi daidai muna fata ubangiji subhanahu wa ta'ala allah ya gafarta muna allah ya gafarta mu iyayenmu allah ya gafarta mu malamanmu allah ya gafarta mu masu sauraron mu duka kuma allah ya samu amfana da abin da muka faɗi insha allah duniya da lahira wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in